Bismillahi rahmanir rahim wassalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin Riyadu salihin wanda imamun nawawi da ya mutu a shekara ta 676 ya wallafa idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya a kan babin da yake tsawatarwa game da cutar da mutane managarta da raunana da kuma miskinai a yau kuma za mu tashi daga babin da yake binsa قال رحمه الله باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى babin da yake bayani akan cewa idan za ka yi mu'amala da mutane to kai mu'amala da su a kan zahiri abin da ya boyu na halayensu to wannan yana wajen Allah na'am qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan suka tuba kuma suka tsayar da sallah suka ba bada zakato ku kyalesu wa ani ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi ɗan umar allah yarda da shi yana cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن أمر شيني نياكي متاني حسيس شيدا باب أبو بوتاوا دقسكيا سي الله كما أن محمد منزان الله ني wa yuqimu salata wa yu'tu zaka su tsayar da sallah kuma su ba da zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam in dai har suka yi haka to jinanansu da dukiyoyinsu sun kubuta daga wajena sai da haƙƙin musulunci mana kamar mutum ya kashe wani ko kuma ya yi zina wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun su yana wajen Allah maɗaukakin sarki muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال أن كربو دقا طارق بن أشيم ألا يردد شينا شوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زان الله سيرا دا أمين الله ستبتا غريش ينا شوا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه duk wanda ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ya cewa da abin da ake bautawa wanda ba Allah ba to dukiyarsa da jininsa sun haramta wa hisabuhu ala Allah ta'ala hisabinsa yana ga Allah maɗaukaki rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أنكر بودغا المقداد بن أسود الله يرد شياتي قلت يا رسول الله قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها kidar yake cewa na ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kake gani idan na haɗu da wani kafiri sai muka yi yaƙi a junanmu sai ya daki ɗaya daga cikin hannaye na da takobi ya yanke ta sannan sai ya je ya ɓoye a ƙarƙashin wata bishiya sai ya ce ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya musulunta zan iya kashe shi ya manzan Allah bayan ya faɗi wannan kalmar? faƙala la taqtulhu sai ce a ah, kada ka kashe shi faƙultu ya rasulallah qata ya dayya, sun maƙala zalika ba'da ma qata'aha yace ya manzan Allah ya fa yanke min hannuna guda ɗaya bayan ya yanke hannun guda ɗaya ne ya faɗi wannan magana faƙala la taqtulhu فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة قبل أن يقول كلمته التي قال sai yake cewa kada ka kashe shi saboda idan ka kashe shi za ka zama a matsayinsa kafin ka kashe shi shi kuma zai zama a matsayinka bayan ya faɗi waccan kalmar mana bi halatta ka kashe shi ba saboda daga zarar ya faɗi wannan la ilaha illallah din jininsa baya halatta muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أنكر بودغ أسامة بن زيد الله يرددش ياتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة annabi sallallahu alaihi sallam, ya aike mu izuwa huraƙa wanda wani guri ne a juhaina fasabbahna alqauma ala miyahihim sai muka yi sammako muka je muka tare gurin da mutanen suke ɗiban ruwa ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي نعم. يا أسامة يكي mun haɗu da wani mutum ni da wani mutumin madina lokacin da muka riski mutumin yana ganin mu sai ce la ilaha illallah shi wancan mutumin na madina sai ya kyale shi ni kuma sai na soke shi da mashi na har na kashe shi lokacin da muka iso madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ya ce da ni ya usamatu a ƙataltahu ba'da ma ƙala la ilaha illallah sai ce ya kai usama yanzu ya ce la ilaha illallahu amma ka kashe shi qultu ya rasulallah innama kana muta'awwidan sai ce ya manzan Allah ai ya faɗa ne fa kawai don neman kariya فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله سيتي ينزك كشش دد لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm Usama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga maimaita wannan jumlar har sai da ne fatan ina ma a ce ban musulunta ba sai a wannan yinin muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito wa fi riwayatin faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallahu wa qatalta a wata ruwayar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yanzu ya ce la ilaha illallahu kuma ka kashe shi Kultu ya rasulullah innama qalaha khawfan min as-silah sai nace ya manzan Allah ai ya faɗi haka ne saboda tsoron makami mana yana tsoron kan na kashe shi qala afala shaqaqta an ƙalbihi hatta ta'lama aqalaha am la me yasa baka tsaga zuciyarsa ba dan ka gane saboda me yasa ya faɗa hakan fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin Usama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana maimaita wannan jumlar har sai da na yi fatan ina ma a ranar na musulunta. وعن جندب بن عبد الله رضي الله an karɓo daga jindub ɗan abdullah allah yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المشركين إلى قوم وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين an rawaito daga جندب بن عبد الله manzon allah tsira da amincin allah الله tabbata a ya aika wata runduna daga musulmai izuwa mushrikai wa annahu multaqaw sun haɗu da juna kuma فكان رجل من المشركين إذا شاء ila يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله ɗaya daga cikin mushrikai ya kasance idan yana so ya kashe wani musulmi sai maza maza ya je ya kashe shi wa an na rajulan minal musulmi na ƙasa da gaflata wa kunna na ta haddasu an na hu usama tubinu zai falamma rafa alaihi saif ƙala la ilaha illallah faƙatala shi kuma usama ɗan zaidu lokacin da ya ciwon nan mutumin sai ya ya kashe shi lokacin da ya je ya kashe shi yana ɗaga takobi kawai sai mutumin ya ce la ilaha illallah amma usama bai kyale shi ba sai da ya kashe shi saboda irin bannar da ya ga mutumin yayi faja albashiru إلى رسول sallallahu صلى الله عليه fasa'alahu wa وأخبره حتى أخبره خبر rajuli كيف sana. sai wani mai bishara ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya kuma ba shi labarin duk abin da ya faru har abin da ya faru da wannan mutumin فدعاه فسأله فقال لما قتلته sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira usama ya tambaye shi ya ce masa me yasa ka kashe shi faƙala ya rasulallah auja'a fil muslimin wa ƙatala fulanan wa fulanan sai ya ce ya manzan allah ya yi ɓanna fa ya kakkashe wane da wani wa samma lahu nafaran وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله ni kuma na yi ƙoƙari na je wajen shi domin na kashe shi yana ganin takobi sai ya ce la ilaha illallah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqatalta annabi ya ce ka kashe shi qala na'am sai ce eh na kashe shi qala kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah yace to yanzu ya zakai da la ilaha illa Allah idan ta zo maka ranar alkiyama qala ya rasulullah istaghfir li sai ce ya manzan Allah ka nema min gafara قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة سيتي يا زاكي لا إله إلا الله إذا انتزورنا القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم با أبن ديك يتشوى سيدي يتشغب يتشوى يا زاكي دا لا إله إلا الله إذا تزورانا القيامة رواه مسلم مسلم ني رويته وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أن كربو دغ عبد الله بن أتبع بن مسعود يكي تشيوا ناجي منزان الله سيرا دا أمين الله ستبتا غريش ينا تشيوا إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع umar yake cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana gane halayen mutane ta hanyar wahayi yanzu kuma wahayi ya yanke ya ƙare wa inna ma na akhudhukum al'ana ma zahara lana min a'malikum yanzu kawai za mu dinga yi muku hukunci ne da abin da muka samu na ayyukanku faman azhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu duk mutumin da muka ga ya bayyana mana alkhairi to za mu amince masa kuma za mu kusanto da shi walaisa lana min sariratihi shai'un. babu ruwanmu da abin da ya ɓuya na sirrinsa Allahu yuhasibuhu fi sarirati Allah ne zai masa hisabi akan sirrinsa Waman azhara lana su'an lamna huwa walam nusaddiq duk wanda ya bayyana mana mummuna ba za mu amince masa ba kuma ba za mu gaskata shi ba wa in qala inna sariratahu hasana ko da ya ce mana shi mutumin kirki ne a boye rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito babul khawf babin da yake bayani akan jin tsoron Allah qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa iya ya farhabun ni kaɗai ya kamata ku ji tsoro wa qala ta'ala Allah yake cewa inna batsha rabbika la shadid rukon ubangijinka yana da tsanani wa qala ta'ala Allah yana cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima kamar yadda ka gani haka rukon ubangijinka yake idan ya rike alƙaryar da take azzalima inna akhdahu alimun shadid tabbas roƙon Allah mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah tabbas akwai alama a cikin wannan ga duk mutumin da yake jin tsoron azabar ranar lahira zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa dhalika yawmun mashhud ita wannan rana rana ce da za a tara mutane mutane za su taru kuma rana ce a ba halarta wama nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud muna jinkirta lahira ne saboda wani ajali sananne wanda aka sa masa iyaka yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id a wannan ranar babu wata rai da zati magana sai da izinin Allah akwai mai arziƙin lahira a wannan rana akwai kuma shaƙi wanda shi kuma bai da arzikin lahira wato ɗan wuta ne فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق waɗanda suke ba su da arzikin lahira to za su kasance a cikin wuta ne wacce wannan wutar tana da wata ƙara wacce ta yi kama da yadda jaki yake fara kukansa tana da kuma wata ƙara ta daban wacce ta yi kama da yadda jaki yake kammala kuka da rurin da yake yi wa ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa wa kumullahu nafsa kuma Allah yana tsoratar da ku kansa wa qala ta'ala Allah yana cewa yawma yafirru almar'u min akhi ranar alkiyama zaka ga dan uwa yana gujewa dan uwansa wa ummihi wa abi yana gujewa babarsa da babansa wa sahibatihi wa bani likulli min minhum yawma idhin sha'nun yughni yana gujewa matarsa da 'ya'yansa saboda kowanne mutum a wannan rana yana da abin da ya dame shi wa qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim tabbas girgizar alkiyama abu ne mai girma يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت أو أن الرانا نزاق قوة من و تنا قفلا دقا أبن دتكي و وتضع كل ذات حمل حملها وتدمي تشكي سيكا تا هيب أبن ديكي تشكينتا وترى الناس سكارا wa هم بسكارى ولكن walakin الله شديد shadid za ga mutane kamar sun sha giya kuma ba a cikin maye suke ba kawai dai azabar Allah ce wacce take mai tsanani wa qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa waliman khafa maqama rabbih jannatan kuma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa to yana da aljannatu guda biyu al ayoyin da suka zo bayan wannan suna ƙarin bayani akan haka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun sashin yan aljanna yana juyawa zuwa ga sashi yana tambaya juna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin sai wasu daga cikin suke su rinka cewa ai da can fa muna jin tsoron azaba Allah a lokacin muna tsakanin iyalanmu a duniya famanna Allahu alaina wa waqana azabas sai Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa ya kare mu daga azabar wuta inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim mun kasance dama can muna kiran Allah kuma shi Allah ya kasance mai kyautatawa Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai yawan rahama. Wal'ayatu fil babi kathiratun jiddan ma'lumat. ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne والغرض isharatu ila بعضها وقد hasal. abin da muke bukata kawai shine mu yi nuni izuwa wasu daga ciki kuma tabbas hakan ya tabbata wa ammal ahadithu fa kathiratun jidda amma hadisan da suka zo akan tsoron Allah da kuma nuna girmansa suna da yawa fanadhkuru minha tarafan wabillahi billahi za mu ambaci wasu daga ciki da taimakon Allah an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal an karbo daga abdullahi ɗan mas'ud Allah yarda da shi yana cewa حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bamu labari dama kuma shi mai gaskiya ne abin gaskatawa yana cewa أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة tabbas ɗayanku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in yana mani thumma yakunu alaqatan mithla dhalik sannan yayi kwana arba'in bayan haka yana gudan jini thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sannan bayan haka yayi kwana arba'in yana tsoka thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh sannan sai a aiko masa da mala'ika sai ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimat a umarce shi da kalmomi guda hudu shi mala'ikan kenan yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa shaqiyyun aw sa'id ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da aikinsa da kuma dan wuta ne ko dan aljanna fa wallazi la ilaha ghayruhu إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda babu sarki sai shi ɗayan ku zai iya yin aiki irin aiki na 'yan aljanna har sai ya zama tsakaninsa da aljannar bai wuce zira'i ba sai littafi ya rigaye shi sai ya zama cewa ya yi aiki da irin aikin 'yan wuta sai ya shige ta wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma ya yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab ya'malu bi amali ahli Janna. fayadkhuluha kuma tabbas ɗayan ku zai iya yin aiki da irin aikin yan wuta zai zama tsakaninsa da tsakaninta bai wuce zira'i ba sai littafi ya rinjaye shi sai ya aiki da irin aikin yan aljanna sai ya shiga aljanna muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa anhu radiyallahu anhu qal an rawaito daga shi abdullahi dan mas'ud yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ta bi jahannama yawma izin laha sab'una alf zimam za a zo da jahannama ranar alkiyama tana da linzami da ake janta da shi guda dubu saba'in ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin ya ha. tare da kowanne linzami akwai mala'iku dubu saba'in da suke jan wannan linzamin rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال an karɓo daga nu'man ɗan bashir allah yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamati la rajul wanda ya fi sauƙin azaba ranar alkiyama shine mutumin da يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه wanda za a sanya garwashin wuta guda biyu a ƙasan digadigansa wanda zafin da yake ji na azaba yana kaiwa hamma har makwarkwadarsa hu ahadan wa minhu na wa innahu wani لأهونهم azaba amma shi a ganin sa ba wanda ya fi shi shan azaba tare da cewa shi ne wanda ya fi kowa saukin azaba muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغا سمرة بن جندب cewa النبي صلى الله عليه وسلم yace minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayhi akwai wanda wuta take kama shi har zuwa idanuwan kafarsa wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatai. akwai wanda kuma wuta za ta shanye shi har zuwa gwiwoyinsa wa minhum man ta'khudhuhu ila hujuzati akwai wanda za ta kama shi har zuwa kugunsa wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwati akwai wanda za ta kama shi har zuwa makogoransa rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن ابن عمر umar radiyallahu عنهما أن رسول sallallahu صلى wa عليه qal? an karbo daga abdullahi dan umar allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane zasu tsaya saboda allah ubangiji ya musu hisabi ranar alkiyama har mutum zaka ga ya ɓuya a cikin guminsa mana gumi ya lulluɓe shi har zuwa kunnensa rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال أن كربو دقى أنس ألا يقارى مسير داينا تشيوا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط النبي صلى الله عليه وسلم ياي وتهدبا وتشبن تبجين إيران تبا فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا Annabi yake cewa idan da kun san abin da na sani to da kun yi dariya ɗan kaɗan da kun yi kuka da yawa. فغطى Ashabu رسول sallallahu صلى wa عليه وسلم وجوههم ولهم خنين sai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka rufe fuskokinsu suna ta rurin kuka muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito Wafi riwayatin a wata ruwayar بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani labari da ya faru da sahabbansa sai ya tashi ya hudu ba ya ce عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bijiro min da wuta da kuma aljanna ban taɓa ganin alkhairi da sharri kamar yau ba walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum kalilan wala bakaytum kathira da kun san abin da na sani da kun yi dariya ya kaɗan kuma da kun yi kuka da yawa fama ata ala ashabi رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين سابا sallallahu alaihi الله عليه وسلم بس haɗuwa da yini mai tsanani kamar irin wannan yinin ba wanda har ya kai suka rufe kawunansu suna ta rurin kuka wa anil miqdad radiyallahu anhu ƙal an karɓo daga miƙida. Allah yarda da shi yana cewa sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa ya yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار mil. za a kusanto da rana ga mutane ranar alkiyama har ya zama tsakaninsu kamar mil قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد سليم بن عامر wanda ya rawaito hadisi daga miqdad yake cewa fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil sai dai fa ban san me yake nufi da mil ba a wannan hadisin a masafatal ardi shin yana nufin mil ne wanda ake gwada hanya da shi amil mil alladhi tuktahalu bihi al'ain ko kuma yana nufin wannan dan abin da ake sanya tozali da shi saboda akwai wani abu da ake sanya tozali da shi shi ma ake ce mai mil shi sulaim yake cewa ban san wanne daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araq kowa zai kasance gwargwadon aikinsa ne a cikin gumin da zai lullube shi faminhum man yakunu ila ka'bai akwai wanda zai kasance a cikin gumi zuwa idan sawu wa minhum man yakunu ila haqwai akwai wanda zai kasance Eh, a cikin gumi har zuwa ƙugunsa wa minhum man yuljimuhu al'araqu iljama akwai wannan gaba ɗaya gomin zai nitsar da shi wa ashara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama biyadihi ila fi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai nuni da hannunsa zuwa bakin shi rawahu muslim muslim ne ya rawaito abi huraira وعن An هريرة daga abu huraira. Allah بودك yarda da shi yana cewa. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال من شاء الله قريش ياتي يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم متاني ذات su yi gumi ranar alkiyama har gumin nan nasu ya yi ƙasa ya kai zira'i saba'in rawahu muslim muslim ne ya rawaito muttafaqun alai وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira Allah yarda da shi ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallama id sami'a wajaba muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya ji wani sauti mai ƙara kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idh sami'a wajba muna tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da ya ji wani sauti mai ƙara faƙala hal tadruna ma hadha sai ce kun san menene wannan qulna Allah sai muka ce Allah da manzansa ne suka sani قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها fasami'tum Ya yace wannan wani dutse ne wanda aka jefa shi cikin wuta tun shekaru da tun shekaru saba'in da suka wuce ya kasance yana ta tafiya a cikin wutan yanzu ne ya isa zuwa ƙarshenta shine kuka ji wannan ƙarar rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن عدي بن حاتم An الله daga قال أنكر Hatim, Allah بن حاتم shi ya ce. Ƙwala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Babu wani daga cikin kuface sai Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da shi babu tafinta a tsakaninsu. fayanzuru mana minhu fala yara illa ma qaddam zai kalli damansa ba abin da zai gani sai abin da ya aikata wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam sai kalla hagunsa babu abin da zai gani sai abin da ya aikata wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi idan ya kalli gabansa ma babu abin da zai gani sai abin da ya aikata idan ya kalli gabansa babu abin da zai gani sai wuta tamra dan haka ku dinga jin tsoron wuta koda da tsagin dabino ne muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أن كربو دغ أبو ذر الله يرد yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inni ara mala ta raun. attat as-sama'u wa huqqa ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama ta yi ƙara kuma ya cancanta a gare ta ta yi ƙara babu wani guri wanda za a iya sanya yan yatsu huɗu face sai ka samu wani mala'ika wanda yake yin sujada ga allah ta'ala a sama wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala la bakaytum kathira wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya yak kaɗan kuma da kun yi kuka mai yawa wama talazzaztum bin nisa'i ala furush kuma da baku iya jin daɗi da mata ba akan shimfiɗu wala kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila ta'ala kuma da kun dinga bin hanyoyi kuna neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau masu sauraron mu saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasi na gaba kafin wannan lokacin da ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin riyadus salihin wanda imamun nawawi da ya mutu a shekara ta 676 ya wallafa idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya a kan babin da yake tsawatarwa game da cutar da mutane managarta da raunana da kuma miskinai a yau kuma za mu tashi daga babin da yake binsa قال رحمه الله باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى babin da yake bayani akan cewa idan za ka yi mu'amala da mutane to kai mu'amala da su a kan zahiri abin da ya boyu na halayensu to wannan yana wajen Allah na'am qala Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa idan suka tuba kuma suka tsayar da sallah suka bada zakato ku kyalesu wa ani ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو daga عبد الله دن عمر الله da shi yana من زال allah tsira da aminci allah su tabbata a gare أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن عمر شيني نياكي متاني حسيس شيدا بابا أبن بوتاوا دقسكيا سياسي الله كما أن محمد من منزان الله ني wa yuqimu salata wa yu'tu zaka su tsayar da sallah kuma su ba da zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam in dai har suka yi haka to jinanansu da dukiyoyinsu sun kubuta daga wajena sai da haƙƙin musulunci mana kamar mutum ya kashe wani ko kuma ya yi zina wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun su yana wajen Allah madaukakin sarki muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa an abi abdullah tariq ibn ashyam radiyallahu anhu qal an karbo daga tariq dan ashyam Allah yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زان الله سيرا دا امين gare shi yana cewa. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه duk wanda ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ya kafircewa da abin da ake bautawa wanda ba Allah ba to dukiyarsa da jininsa sun haramta wa hisabuhu ala Allah ta'ala hisabinsa yana ga Allah maɗaukaki rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أنكر بودك المقداد بن أسود الله يرد شياتي قلت يا رسول الله قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها da kidar yake cewa na ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kake gani idan na haɗu da wani kafiri sai muka yi yaƙi a junanmu sai ya daki ɗaya daga cikin hannaye na da takobi ya yanke ta sannan sai ya je ya ɓoye a ƙarƙashin wata bishiya sai ya ce ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya musulunta zan iya kashe shi ya manzan Allah bayan ya faɗi wannan kalmar? faƙala la taqtulhu sai ce a ah, kada ka kashe shi faƙultu ya rasulallah qata ya dayya thumma qala zalika ba'da ma qata'aha yace ya manzan Allah ya fa yanke min hannuna guda ɗaya bayan ya yanke hannun guda ɗaya ne ya faɗi wannan magana faƙala la taqtulhu فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة قبل أن يقول كلمته التي قال sai yake cewa kada ka kashe shi saboda idan ka kashe shi za ka zama a matsayinsa kafin ka kashe shi shi kuma zai zama a matsayinka bayan ya faɗi waccan kalmar mana bi halatta ka kashe shi ba saboda daga zarar ya faɗi wannan la ilaha illallah din jininsa baya halatta muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أنكر Zaidu أسامة بن زيد الله shi, yace. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة annabi sallallahu alaihi sallam ya aike mu izuwa huraƙa wanda wani guri ne a juhaina fasabbahna alqauma ala miyahihim sai muka yi sammako muka je muka tare gurin da mutanen suke ɗiban ruwa ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة yake cewa mun haɗu da wani mutum ni da wani mutumin madina lokacin da muka riski mutumin yana ganin mu sai ce la ilaha illallah shi wancan mutumin na madina sai ya kyale shi ni kuma sai na soke shi da mashi na har na kashe shi lokacin da muka iso madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ya ce da ni ya usamatu a ƙataltahu ba'da ma ƙala la ilaha illallah sai ce ya kai usama yanzu ya ce la ilaha illallah amma ka kashe shi Ƙultu ya rasulallah ma kana muta'awwidan sai ce ya manzan Allah ai ya faɗa ne fa kawai don neman kariya فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله سيتي ينزك كشش دد يا لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm Usama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga maimaita wannan jumlar har sai da ne fatan ina ma a ce ban musulunta ba sai a wannan yinin muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito wa fi riwayatin faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala la ilaha illallah wa ƙatalta. a wata ruwayar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, yanzu ya ce la ilaha illallah kuma ka kashe shi ƙultu ya rasulullah innama qalaha khawfan min sila sila. sai na ce ya manzan Allah ai ya faɗi haka ne saboda tsoron makami mana yana tsoron kan na kashe shi Ƙala afala shaƙaƙuta. an kalbihi hatta ta'lama aqalaha am la me yasa baka tsaga zuciyarsa ba dan ka gane saboda me yasa ya faɗa hakan fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin Usama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana maimaita wannan jumlar har sai da na yi fatan ina ma a ranar na musulunta. وعن جندب بن عبد الله رضي الله an karɓo daga jindub ɗan abdullah allah yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المشركين إلى قوم وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين an rawaito daga jindub ɗan abdullah cewa manzon allah tsira da amincin allah الله tabbata a ya aika wata runduna daga musulmai izuwa mushirkai wa annahum iltaqaw sun haɗu da juna kuma فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله ɗaya daga cikin mushrikai ya kasance idan yana so ya kashe wani musulmi sai maza maza ya je ya kashe shi wa an na rajulan minal musulmi na ƙasa da gaflata wa kunna na ta haddasu an na hu usama tubinu zai falamma rafa alaihi saif ƙala la ilaha illallah faƙatala shi kuma usama ɗan zaidu lokacin da ya bagaci nan mutumin sai ya ya kashe shi lokacin da ya je ya kashe shi yana ɗaga takobi kawai sai mutumin yace la ilaha illallah amma usama bai kyale shi ba sai da ya kashe shi saboda irin ɓannar da ya ga mutumin yayi faja al bashiru ila الله sallallahu Alaihi wasallama fasa'alahu wa وأخبره hatta أخبره khabarar rajuli kaifa sana. sai wani mai bishara ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya kuma ba shi labarin duk abin da ya faru har abin da ya faru da wannan mutumin fada'ahu fasa'alahu faqala lima qatalta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira usama ya tambaye shi ya ce masa me yasa ka kashe shi Faƙala ya rasulallah auja'a fil muslimin wa ƙatala fulanan wa fulanan sai ya ce ya manzan Allah ya yi ɓanna fa ya kakkashe wane da wani Wasan lahu nafaran وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله ni kuma na yi ƙoƙari na je wajen shi domin na kashe shi yana ganin takobi sai ya ce la ilaha illallah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqatalta annabi ya ce ka kashe shi qala na'am sai ce eh na kashe shi qala kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah yace to yanzu ya zakai da la ilaha illa Allah idan ta zo maka ranar alkiyama qala ya rasulullah istaghfir li sai ce ya manzon Allah ka nema min gafara kaifa la قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة سيتي يا زاكي لا إله إلا الله إذا انتزورنا القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم با أبن ديك يتشوى سيدي يتشغب يتشوى يا زاكي لا إله إلا الله إذا تزورانا القيامة رواه مسلم مسلم ني رويته وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول an karɓo daga abdullahi ɗan utba ɗan mas'ud yake cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع umar yake cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana gane halayen mutane ta hanyar wahayi yanzu kuma wahayi ya yanke ya ƙare wa inna ma na akhudhukum al'ana ma zahara lana min a'malikum yanzu kawai za mu dinga yi muku hukunci ne da abin da muka samu na ayyukanku faman azhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu duk mutumin da muka ga ya bayyana mana alkhairi to za mu amince masa kuma za mu kusanto da shi walaisa lana min sariratihi shai'un. babu ruwanmu da abin da ya ɓuya na sirrinsa Allahu yuhasibuhu fi sarirati Allah ne zai masa hisabi akan sirrinsa Waman azhara lana su'an lamna manhu walam nusaddiq duk wanda ya bayyana mana mummuna ba za mu amince masa ba kuma ba za mu gaskata shi ba wa in qala inna sariratahu hasana ko da ya ce mana shi mutumin kirki ne a boye rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito babul khawf babin da yake bayani akan jin tsoron Allah qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa iya ya farhabun ni kaɗai ya kamata ku ji tsoro wa qala ta'ala Allah yake cewa inna batsha rabbika la shadid rukon ubangijinka yana da tsanani wa qala ta'ala Allah yana cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima kamar yadda ka gani haka rukon ubangijinka yake idan ya riƙe alƙaryar da take azzalima inna akhdahu alimun shadi. tabbas roƙon Allah mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal tabbas akwai alama a cikin wannan ga duk mutumin da yake jin tsoron azabar ranar lahira zalika yawmun majmu'un lahunasu nasu wa zalika yawmun mashhud ita wannan rana rana ce da za a tara mutane mutane za su taru kuma rana ce a ba halarta wama nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud muna jinkirta lahira ne saboda wani ajali sananne wanda aka sa masa iyaka yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id a wannan ranar babu wata rai da zati magana sai da izinin Allah akwai mai arziƙin lahira a wannan rana akwai kuma shaƙi wanda shi kuma bai da arzikin lahira wato ɗan wuta ne فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق waɗanda suke ba su da arzikin lahira to za su kasance a cikin wuta ne wacce wannan wuta tana da wata ƙara wacce ta yi kama da yadda jaki yake fara kukansa tana da kuma wata ƙara ta daban wacce ta yi kama da yadda jaki yake kammala kuka da rurin da yake yi ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa kuma Allah yana tsoratar da ku kansa wa qala ta'ala Allah yana cewa yawma yafirru almar'u min akhi ranar alkiyama zaka ga dan uwa yana gujewa dan uwansa wa ummihi wa abi yana gujewa babarsa da babansa wa sahibatihi wa bani ri'in min minhum yawma idhin sha'nun yughni yana gujewa matarsa da 'ya'yansa saboda kowanne mutum a wannan rana yana da abin da ya dame shi wa qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim tabbas girgizar alƙiyama abu ne mai girma Yau ma ta kullu ta zahalu kullum amma a rudo cat. ranar ne za ku ga kowace mai shayarwa tana gafala daga abin da take shayarwa. Wata dacu Kulu zati hamlin hamlaha. Wata ɗin mai ciki sai kaga ta haifa abin da yake cikinta. Wa taron nasa wa ma hum bisukara walakin azab Allah shadid za ku ga mutane kamar sun sha giya kuma ba a cikin maye suke ba kawai dai azabar Allah ce wacce take mai tsanani wa ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa waliman khafa maqama rabbihi jannatan kuma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa to yana da aljannatu guda biyu al'ayat. ayoyin da suka zo bayan wannan suna ƙarin bayani akan haka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun sashin yan aljanna yana juyawa zuwa ga sashi yana tambayar juna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiƙin. sai wasu daga cikin suke su rinka cewa ai da can fa muna jin tsoron azaba Allah a lokacin muna tsakanin iyalanmu a duniya famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum sai Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa ya kare mu daga azabar wuta inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim mun kasance dama can muna kiran Allah kuma shi Allah ya kasance mai kyautatawa Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai yawan rahama. Wal'ayatu fil babi kathiratun jiddan ma'lumat. ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne والغرض isharatu ila بعضها wakad hasal. abin da muke bukata kawai shine mu nuni izuwa wasu daga ciki kuma tabbas hakan ya tabbata wa ammal ahadithu fa kathiratun jidda amma hadisan da suka zo a kan tsoron Allah da kuma nuna girmansa suna da yawa فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق زام أنبتشي وسدق تكي لتيمكوان الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنكر أودك عبد الله بن مسعود الله يردد شينا شوا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق manzo سيرا دامن شاء الله Allah غريش يا بام gare داما ya ba mu labari dama kuma shi أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة tabbas ɗayanku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in yana mani thumma yakunu alaqatan mithla dhalik sannan yayi kwana arba'in bayan haka yana gudan jini thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sannan bayan haka yayi kwana arba'in yana tsoka thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh sannan sai a aiko masa da mala'ika sai ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimat a umarce shi da kalmomi guda hudu shi mala'ikan kenan yaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa shaqiyyun aw sa'id ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da aikinsa da kuma dan wuta ne ko dan aljanna fa wallazi la ilaha ghayruhu إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda babu sarki sai shi ɗayan ku zai iya yin aiki irin aiki na 'yan aljanna har sai ya zama tsakaninsa da aljannar bai wuce zira'i ba sai littafi ya rigaye shi sai ya zama cewa ya yi aiki da irin aikin 'yan wuta sai ya shige ta. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab ya'malu bi amali ahlil Janna. fayadkhuluha kuma tabbas ɗayan ku zai iya yin aiki da irin aikin yan wuta zai zama tsakaninsa da tsakaninta bai wuce zira'i ba sai littafi ya rinjaye shi sai ya aiki da irin aikin yan aljanna sai ya shiga aljanna muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa anhu radiyallahu anhu qal an rawaito daga shi abdullahi dan mas'ud yana cewa Ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alfazimam. zimam za a zo da jahannama ranar alkiyama tana da linzami da ake janta da shi guda dubu saba'in ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin ya jurrunaha tare da kowanne linzami akwai mala'iku dubu saba'in da suke jan wannan linzamin rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أنكر أودا نعمان دم بشير الله shi, yana cewa. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زان الله تيرا دا أمين الله ستبتا غريش ينا تشيوا إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل wanda ya fi sauƙin azaba ranar alkiyama shine mutumin da yuḍa'u fi akhmasi qadamayhi jamratani min huma dimaghu wanda za a sanya garwashin wuta guda biyu a ƙasan diga-digansa wanda zafin da yake ji na azaba yana kaiwa har makwarkwadarsa ما يرى أن أحدا أشد hula عذابا wani لأهونهم azaba. amma shi a ganinsa ba wanda ya fi shi shan azaba tare da cewa shi ne wanda ya fi kowa sauƙin azaba muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر بودك سمرة بن جندب سوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي منهم من تأخذه النار إلى كعبيه أكوي وان دوتا تكي كاماشي هرزوا إدانو أنقبسا ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه أكوي وان دوكما وتا ذات شنيش هرزوا غيوينسا wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzati akwai wanda za ta kama shi har zuwa kugunsa wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwati akwai wanda za ta kama shi har zuwa makogoransa rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن ابن عمر umar radiyallahu عنهما أن رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم قال an karbo daga abdullahi dan umar allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه النبي صلى الله عليه yana cewa mutane ذات سيا tsaya saboda Allah Ubangiji ya musu hisabi ranar alkiyama har mutum za ka ga ya ɓuya a cikin guminsa mana gumi ya lullube shi har zuwa kunnensa. rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال أن كربو دقى أنس ألا يقارى مسير داينا تشيوا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط النبي صلى الله عليه وسلم ياي وتهدبا وتشبن تبجين إيران تبا فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا anabi yake cewa idan da kun san abin da na sani to da kun yi dariya ‘yan kaɗan da kun yi kuka da yawa. فغطى ashabu رسول الله wa الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين sai sahaba nabu sallallahu alaihi wasallam suka rufe fuskokinsu suna ta rurin kuka muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito Wafi riwayatin a wata ruwayar بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani labari da ya faru da sahabbansa sai ya tashi ya hudu ba ya ce عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bijiro min da wuta da kuma aljanna ban taɓa ganin alkhairi da sharri kamar yau ba walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathira da kun san abin da na sani da kun yi dariya yak kaɗan kuma da kun yi kuka da yawa fama ata على ashabi رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم wa lahum khanin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba haduwa da yini mai tsanani kamar irin wannan yinin ba wanda har ya kai suka rufe kawunansu suna ta rurin kuka وعن المقداد رضي الله عنه قال أن كربو دغ مقداد yarda da shi yana cewa sami'tu رسول الله صلى الله عليه وسلم Na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار mil. za a kusanto da rana ga mutane rana alƙiyama har ya zama tsakaninsu kamar mil قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد سليم بن عامر wanda ya rawaito hadisi daga miqdad yake cewa fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil sai dai fa ban san me yake nufi da mil ba a wannan hadisin a masafatal ardi shin yana nufin mil ne wanda ake gwada hanya da shi amil mil alladhi tuktahalu bihi al'ain ko kuma yana nufin wannan dan abin da ake sanya tozali da shi saboda akwai wani abu da ake sanya tozali da shi shi ma ake ce mai mil shi sulaim yake cewa ban san wanne daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araq kowa zai kasance gwargwadon aikinsa ne a cikin gumin da zai lullube shi faminhum man yakunu ila ka'bai akwai wanda zai kasance a cikin gumi zuwa idan sawu wa minhum man yakunu ila haqwai akwai wanda zai kasance Eh, a cikin gumi har zuwa ƙugunsa wa min minhum man yuljimuhu al'araqu iljama akwai wannan gaba ɗaya gomin zai nutsar da shi wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biyadihi ila fi annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuni da hannunsa zuwa bakin shi rawahu muslim muslim ne ya rawaito abi وعن أبي An رضي الله عنه أنكر بودك أبو yarda da shi yana cewa. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاء الله ياتي يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم متاني za su القيامة هر ranar الناس har gumin nan nasu ya yi ƙasa ya kai zira'i rawahu muslim muslim ne ya rawaito muttafaƙun alai wa رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira Allah yarda da shi ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama iz sami'a wajaba muna tare da annabi sallallahu alaihi sallam lokacin da ya ji wani sauti mai ƙara kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idh sami'a wajba muna tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da ya ji wani sauti mai ƙara faƙala hal tadruna ma hadha sai ce kun san menene wannan qulna Allah wa rasuluhu a'lam sai muka ce Allah da manzansa ne suka sani قال هذا hajarun rumiya bihi في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها fasami'tum Ya ce wannan wani dutse ne wanda aka jefa shi cikin wuta tun shekaru da tun shekaru saba'in da suka wuce ya kasance yana ta tafiya a cikin wutan yanzu ne ya isa zuwa ƙarshenta shine kuka ji wannan ƙarar rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أنكر Allah عدي بن حاتم الله ya ce. Ƙwala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa. Ma kun min ahadin illa muhu, rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Babu wani daga cikin kuface sai Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da shi babu tafinta a tsakaninsu. fayanzuru aimana minhu fala yara illa ma zai kalli damansa ba abin da zai gani sai abin da ya aikata wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma kaddam sai kalla hagunsa babu abin da zai gani sai abin da ya aikata wa yanzuru baina ya daihi fala yara illa nara tilka a wajihi idan ya kalli gabansa ma babu abin da zai gani sai abin da ya aikata idan ya kalli gabansa babu abin da zai gani sai wuta fattakun nara walau bishik tamra don haka ku dinga jin tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أن كربو دقى أبو ذر الله يرد شينا شوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله سيرا دا أمين شان الله استبتع قريش ياتي إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama ta yi ƙara kuma ya cancanta a gare ta ta yi ƙara babu wani guri wanda za a iya sanya yan yatsu huɗu face sai ka samu wani mala'ika wanda yake yin sujada ga allah ta'ala a sama wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya 'yar kaɗan kuma da kun yi kuka mai yawa wama talazzaztum bin nisa'i ala al-furush kuma da ba ku iya jin daɗi da mata ba akan shimfiɗu wala kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah ta'ala kuma da kun dinga bin hanyoyi kuna neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hassan tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau masu sauraron mu saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasi na gaba kafin wannan lokacin da nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.